a shirinmu na dare da yardar ubangiji Allah yanzu kuma. Yau da gobe muryar Amurka na kiran matasa. Yau da gobe matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. akan mita ɗari da da biyu biyar zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jin mutane gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen hausa Hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage. Gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha. Inda a yau ma za mu yi magana akan mata masu sana'ar kanikanci. hukumar da ke kera motoci ta ƙasa NADDC ta yaye ɗalibai mata fiye da dozin wanda ta horar da su aikin kanikanci a jihar Sokoto. Matan sun samu horo ne karkashin wata ƙungiya mai hankoron bunƙasa lamuran mata mai suna Nana Girls and Women Empowerment Initiative. To ita dai wannan ƙungiyar tana samar da dabaru ga mata matasa domin su zama musu dogaro da kai. Wakilin sashen Hausa a Sokoto ya samu tattaunawa da jami'ar da ke kula da ɗaliban da kuma ɗaliban da su kansu jama'ar da suka kai gyararrakin abin hawan su. Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba wakilin murya amurka muhammad nasir ya samu tattaunawa da jami'ar da ke kula da wurin horar da mata matasa masu koyan aikin kanikanci inda ta yi mana bayanin irin ayyukan da suke gudanarwa wata kungiya ce mai hankorin bunƙasa lamuran mata da ake kira na na women and girls foundation da yi tunanin buɗa wannan wurin inda za a koya mata kanikanci domin su taimaka ma 'yan mata da ke da motoci jami'ar da ke kula da wannan wurin na koya ma mata kanikancin motoci ta maganta kamar haka. Sunana Hindatu Ɗayabu. Hindatu Ɗayabu. Eh, ni ce ke kula da wannan wurin da yaran da ke wurin da duk wani aiki da ya shafi wurin gani ke kula da shi. To kamar ya yanayin aiki ke tafiya a wannan wurin? Yanayin aiki gaskiya alhamdulillahi amma dai can da farko da mun ka fara an samu matsaloli da yara su masu koya musu saboda ka san abu na farko su yaran suna son abin amma kuma suna samun matsaloli daga waje wasu daga iyayensu so mun ɗauki mutane da daga baya sai son ka zama waɗanga na waɗanga su hita muna kuma ci gaba da ɗuka wasu na hita muna ci gaba da ɗuka gaskiya mun samu matsaloli sannan wasu wurin kwance-kwancen abubuwa suna samun matsaloli saboda kaga ba maza suke ba su da karhin da za su yi irin wa'annan ayyuka gaskiya mun samu wa'annan matsaloli to amma daga baya sai an kai tunani cewa to me ya kamata a yi sai an ka ce to an kai shawara sai an ka ya kamata a yi kokari a samun musu wasu kayayyaki wajen zai taimaka musu wurin yin aiki ba sai sun wahala ba to an dai iyakacin gwargwado abin da ya samu an sayi yanzu alhamdulillah suna aiki da su kuma suna jin daɗi ba irin da sauran mazan ke ba don ba su iya aikin ƙarfi haka nan gaskiya me mun samu ah, yanzu kan mun samu nasarori don kaga yanzu gaskiya haka kawai ma za mu ga wasu sun zo kawai sun ji labari suna so su ga wayya abin ne yake anya ko da gaske ne kuma suna zuwa ɗin suna gani wani ma haka kawai ya kawo gyara su yake ga shin za su iya ko ba za su iya ba kuma sun yi kuma ya tafi kuma ya ji daɗi alhamdulillah. to tun farko menene ya ba ku fara gwiwa na ganin cewa ya kamata a buɗe wa to gaskiya ka san yanzu lokaci ya canza komi ya canza domin yi tunanin cewa to mata fa ya kamata akwai abubuwa matsaloli da yawa ba su rashin sana'o'in hannu babu abin yi sai an ka ce to me ya kamata a yi wanda ake ganin zai jawo mata su samu aikin da za su su ji da kansu ba sai sun dogara ga wani sai an kai tunani an ka ce to kanikanci an san dai babu shi amma ana samun kuɗi gare shi to amma bari a jaraba a gani shin zai yi aiki ko ba zai yi ba so kana a fara sai da muka tai mun mata haka masu motoci an ka tattambaye su kowa suna faɗa matsawa ga ta ce ba ta iya zuwa saboda maza ne kawai baiwa ta je ta zanna watan kanin take kai mata wata mijinta kuma ana cutar su saboda su san komi ba sai muka ce to shi kenan za mu bude mu gani mata kawai za mu yi wa gyara su zo nan cikin mata ne yan uwansu a yi musu gyara su tafi suna da wurin zama babu takura babu wani abu to shine ya ja ra'ayin mu to bari mu gani dan haka nan din zai yi ko ba zai ba kuma alhamdulillah mun samu abin da muke so yanzu me kuke son gwamnati ta shigo na tsara da wannan To gaskiya muna so gwamnati ta sa mana hannu ta kama mu don ka lura da wurin gaskiya ba zai ɗauke mu ba don muna da ra'ayin mu ƙara ɗaukan wasu. To yanzu in mun ɗauki wasu mun ce a yi su yi tirenin nan su ga ina za mu kai su ba mu da wuri. Dole muna buƙatan wurin da za mu kai wa'yan da sun ka iyaye zama can suke suna aiki sai a yi wasu tirenin kuma. To kaga muna da wannan matsalolin sannan kuma muna buƙatan ƙarin kayan aiki da kuma dai tallafi wanda za mu ɗauki nauyin su wa'anda za mu ɗauka ɗin da wa'anga ɗin gaba ɗaya. na ga an ce jira na aliyu darakta janar na hukumar kokaci majalisar bayyana yanayin motoci na najeriya shi kaddamar da wani muna da hulɗa da shi ah, to tun da harka ta zama ta abun ganshi ne ai dole mu biɗo shi tun da muna so biɗo shi mun kai ba mu da alaka da shi gaskiya amma dai an biɗo shi kuma mun ji daɗi ya an shi gayyatar mu kuma ya zo kuma mun ji daɗi sosai shi ma ya ji daɗi kuma an ce state ɗin shi ne ya ji daɗi sosai. daga cikin matan da ke kuran kayan kanci ko su su ma har sun iya. Ya suna hajiya. Suna nan sarrafa Da asalin daga ina kike. Daga Zurikari State amma ina zama nan Sokoto. Ah, ki karatu na boko? Na yi karatu primary na cikin FGC. Haka ma tukwantu na ne isoshi. Na FGC shi kenan na tsaya. To daga nan ba ki ci gaba da karatu mai zurfi ba. Eh. Ya bai ki ji labarin wanga wuri ake koya mata a Najeriya. Na wuce na ji mutane na cewa an buɗe wani waje sabo na aikin kanikanci na mata. Sai ya nace to ya zan zo in tambaya. Zan zo tambaya an kace eh, in cika da su. To ne ba shi ƙwarin gwiwa tun farko da kina ra'ayin irin wannan aiki. Tun harko gaskiya ina so in ga sannan na na gaya musu na ga baba na ya ce to ya yi to Allah ƙara sa'a ita ma da mota ko namu ne ko na ɗan ɗan muna ɗan fara haka misali waɗanda yana ɗauka na kuɗi kisa aikin mota kashi-kashi ne akwai wanda gyaran injin yake mekanik mm. akwai wani wanda ruwaya ne akwai wani fararbita ne mm. wani yana aiki na kuka kike kai ya shi cikin wannan ni nawa aikin da nake ga arkancin shi nake yin aikin tukun muna sauke injin muna gyara tayoyi muna abubuwa da yawa cikin jihin mekanik yanzu misali da muka zo mun da ku kuna wani aiki wani irin aiki ne muka tarar da ke kuna muna gyaran abun gani lenoni na tsarin mota shi ne muke gyara mun canza musu wani saboda ɗanta sun canye sai mun kaɗi da mun ka sa musu wasu yanzu kamar gefen amfanin da ake samu ga aiki kuna amfana da aiki gaskiya muna amfana da shi don saboda cikin aikin nan da muke muna samun wasu abu da muke muka muna nura muna taimakon umma gaskiya kuma wani irin kalubale ko fuskanta kin san abu wanda aka saba da maza ka yi an gama kina yi dole ana iya fuskantar wani dan kalubale kuna fuskantar wani kalubale kan wannan gini gaskiya don ko abokai na hakan ga ina gaya musu ko kuma yan uwana na arziki haka ina kanakanci su su abin da maza ke yi ya za a ce ina kanakanci in bar shi sai in ce gaskiya ban bari ne saboda abin mai kyau ne don yana da kyau kuma yana taimaka mutane gaskiya shi same shi ko da sun ci in bar shi sansan za mu samu matsala da su suna min dariya haka ko in na sa nufin zan zo wajen aiki sai su kama min dariya ko wani abu daban daban. to kuna samun masu kawo motoci a gyara musu gaskiya muna samun ana kawo motoci da yawa ana gyara muna gyara motoci da yawa don sansan mu na zuwa da shi kuma yanzu ma hakan ana kawo wa na kan su eh, mutane da yawa na kawo saboda yanzu an san da wajen haka mutane na kawo kamar su kuka kuke mai gyaran mota kun taɓa jin wani abu kamar feedback gare su kila sun ba da gyaran da kuka yi ko kuma wasu da wasu da gyaran ba. gaskiya ni dai da nawa wagan duk waɗanda mun kawo gyara duk sun ka zo sai sun dace ta mana gaskiya mun iya gyara kuma sun ji daɗi ganin mu da suke mata na aiki kuma mun iya abin da muke ko mun sa abin da muke gaskiya suna jin daɗi. don duk da waya mu gyara mota a kawo ko da an dawo da ita sai dai a ce wani matsala daban irin dai an daɗe hakan sai ya ƙara kawo wani matsala da ba amma ba wannan matsala gaskiya da mun ka gyara yanzu kamar a bangaren da bahaushe ce ba a shekara ruwa ce kun koyi aikin kuma kun iya ba ku tabbata nan menene burin ku a nan gaba gaskiya to kowa na da nasu amma ni dai gaskiya na ba ina son ga aiki da muke yi saboda lokacin in ka yi shi kana freedom an ka freedom kaga za ka iya buɗe naka na kanka to gaskiya ina da in ci gaba da aiki da wanga waje ko da na aure in miji na ya bani ina da yi isa da wanga mechanic ko kuma zaki buɗe naki can waje zan buɗe wa in kuma lokaci bai kaba zan ci gaba da yi na lokacin da Allah to wani irin kila dauki kuke bukata ga hukuma don ganin cewa kan fitashin ba arkilla arkilla nan cikin sokoto cikin sokoto eh. ya zancen kila karatu eh na yi karatu gaskiya na yi har nce ina da certificate in nce akan akan biology science. dama kuma gashi yanzu na ga ke samu kanki cikin harkar kanikancin mota wani yana aiki ne ke koyo ciki eh, ina koyon ruwa yarin ko kuma in ce electric duk wani wuta da yake kamar matsayin electric haka to shi ne aikin da nake yi. To dai kike karatu kuma ki to kina ga aiki kuma ba shi kwarin gwiwa to ki wani aiki. Eh to gaskiya gara garin na yi karatu ka riga ka yi karatu ka samu ilimin nan to kuma shi karatu wurin shi daban sana'a kuma wurin ta daban gara ka dan hada da sana'a hannu haka saboda za ka yi samun abun source of income haka ya shigo ka. To kuma sai zai ke sa ka kika sana'a da mafi yawa maza ke ta ya kika ji kina samu ki samu kake cikin Eh to gaskiya da farko sai nake jin kaman abun ba aiki na bane ina ga kaman akwai wahala cikin shi sosai. Amma da na tsinci kaina ciki gaskiya sai na ga cewa aikin ba ma wani wahala bane kawai sa kai ni mutum ya sa kan shi da ka sa kanka to gaskiya babu wani wahala ciki. to kamar kuna ganin akwai gudunmuwa da za ku bai cikin aiki eh to akwai gudunmuwa don muna shirin za mu samu mata haka waɗanda suna amfani da mota to muna tunanin cewa za mu koya musu yadda ya kamata su kula da motocinsu saboda a su rage irin yawan bata kudinsu da sauransu hakan ba to za mu koya musu yadda ya kamata su yi abun ga motocinsu kamar kuna ganin da yake mafi yawa inda aka koyo irin wanga aiki kuma aka yi shi maza ne mata da adda motoci idan suka je kai motoci su fara ganin suna tsawara ne wurin maza sai su ta wurin ku eh to gaskiya akwai haka nan saboda wani lokaci wani miji ma bai iya barin mata shi ta kai wurin kanikawa maza amma mu nan tun da mu mata ne gaba ɗaya kuma wurin ya zama rufe to ina ganin ko namiji zai iya barin mata shi ta zo nan wurin shi ya sama mun kan samu wuri haka wanda yake rufe za mu zauna da mata mata su zo kuma muna da wurin da za mu aje su ma su huta kamin mu gama musu aiki to kamar baki samu kalubale ba ga ki lokacin da ke nuna ta aiki wannan aiki a'a gaskiya ba wani kalubale gari saboda iyayena suna da irin tasu suna da fahimta gaskiya in dai za ka samu halat ɗinka to gaskiya ba su da matsala ga wannan suna iya bari ka yi aiki in dai aikin ba ya zama na ba aikin kwarai ba ko kuma wata hanya da yadda ba ta kwarai ba. sauran al'ummar gari ba ku da wani kalubale da su? kalubalen da a gari mu da al'umma wani lokaci in an ganka a ce kwana biyu ba a ganin ka in ka ce ga aikin da kake si a wasu za su dinga maka dariya haka suna ganin cewa kamar shirme ne aikin ba da gaske ba ne shi ne kawai kalubale gaskiya yanzu ya kike ci da aikin gaskiya ina jina na kaman na ma wuce inda ban yi tsammanin in zauna <laughs> wurin ba gaskiya na ji ni na daga sosai gaskiya misali <laughs> misali ban taba tsammanin wai in ma hito ko in yi tuwa ko ga duniya ko wani abu haka amma sai gashi wanga aikin ya daga ni sosai gaskiya inda ban ma yi tsammani ba. So ke na samu wani matsayi? Na samu matsayi sosai gaskiya ciki. Suna na Shafa'atu Abubakar. Wallahi to ga dai shi nan muna yi gaskiya. Kamar daga mun fara yanzu wanda na cire bamfa kuma. gaskiya to abin da ya bada kwarin gwiwa nan dai su kwata gaskiya babu wa'inda mata a ce suna kanikanci to gaskiya shi abin da ya jawo hankali ya ce zan shiga domin ni ma in hito a ce ina mace ta farko da zan fara fitowa su kwato wadda ta gani kanikanci gaskiya ina samun kuɗi ina samun ci gaba sosai gaskiya don ba da ka zauna kana zaman banza ba to gaskiya ga wata muna iya haɗa dubu goma ko sha gaskiya na fuskanci kalubale da yawa har dai lokacin da ma ban iya ba lokacin da ina koyo gaskiya yana sha wahala don na sha ta kokkonewa ga hannu ga jiki kuma waɗanda suke koyawan ba su nuna na abin kawai yana da ciwo za su ce na ai in nista kai na zan iya gaskiya kuma yanzu alhamdulillah abin da sun ka gaya min yanzu na gane shi kamar mutanen nake fara akwai wannan sana'a ke karatu ne eh na yi sakandare ya bayan sakandare ba kara gaba ba a abinci gaba ba gaskiya ya daga nan sai ke yi shawarar da ki ci gaba da zama ga riki wannan sana'a gaskiya suna rahila yam tabar muna cire biyarin ne saboda sun canye haka za mu cire su za a sa sabbi shi sa suna mun ka ciccire to ga sunan za a sa sabbi to gaskiya saboda dai kawai zaman banza dai ba shi da fa'ida shi yasa kawai kalubale ku fuskanta kilan irin wannan aikin zaman ku mata to gaskiya kalubale guda da kawai irin wasu suna ɗaukar ciyawun da aikin ba na mata ba ne suna yi muna wasu gani gani haka suna ɗaukar dai kamar duk bai kamata a ce mata sun yi wanga aikin ba shine kawai kalubale kuna samun mata masu kawo kayan su a gyara musu eh ana samun gaskiya suka kai gyaran ababen hawansu ga abin da suke cewa. Har yau na zanta da wasu mutane da ni kicibis da su sun kawo motocinsu domin a gyara musu inda na fara da wannan bawan Allah. Idan mata za su samu inganta harkokin sana'ar hannu za ga sun yi maza muhimmanci kuma sun yi maza dagewa kan wannan abubuwan. Saboda in mace ta yi abun za ta yi shi kadai a cikin ta babu wani abu da ke faru in ba na ba. to sai jihar a gidan cikin bai mu zo mu gwada mata mu gani sai abin da ake cewa duk abin da mace namiji ka yi mace na yi ne wanda ke cewa ni a mabaki na dan ire ire abubuwan ke bukata ne a rawata da ni da chairman na association of youth ambassadors kaga abin da shahi waɗankewa na ƙungiyoyi kasancewa gama abin wani fad na wasu ƙungiyoyi ko wasu ngos wanda idan a ce ngos sun zama kama hakan ga za ka an samu ci gaba kwarai ga al'umma sannan kuma darakta ne ke na social a karamin hukumar mulki ta dange shuni kaga dole wanda abu ya interest na ko yana da shawar shi ɗari bisa ɗari ba ni ba duk wani zai nemi shawara gare ni zan ba ya dama yanzu zo shi fara gwada kanikanci na mata don magata su kwarewa bisa abin da ya kamar gaskiya shi abin da zan ce kina. kamar an taɓa gyara ma mata kuma wanzu na fara. na wani ya kawo ni ya ce an yi gami gyara kuma ya samu nutsuwa shi yasa nake nuna bane zuwa gwada gani yanzu ba yi ba yanzu ana kai ne mm. to wani irin kila kira za ka yi ga al'umma mu da kayan kamar aikin na gane mata sun ka kan cika masu na ɗaya musu wani gani yadda. Mm, to kasan harkar duk abin da an ka ce na wahala wannan ba iziya muni ba jihar sokoto ya ga daga mutanen mu. tunan in kai wajen da aka doka na kanci da harka abin da yi faci an mai sai sana kangili dai kamar da wahala ta wahala mutane kuma sun kawara gane cewa gaske abu dogaro da kai shine mafita an ka diba hausa sun shiga harka kanakanci da yakwai gaske sun shiga harka bitin bitin yanzu kuma babban cigaba a cewa ga mata sun goma shigo a ciki kaga babu karamin cigaba da shi a kai illa kira na ga gwamnati ba da shigo yadda ta ka bude work school abin da shahi maza dai to ta bude wani kuma ko ta kara musu NGOs karshe ko NGOs suka fara a mara musu baya ganin cewa ga ya zama ya zama kamar ma doka sunana malama kadiza. Malama kadiza mm. Mun iskoki wurin da aka gyara motoci inda mata ke aiki zalla. Ya mm. kawo mota a gyaran. Ya kika gyaran mata wannan wurin? To alhamdulillah. Gyara to ni abin da aka na kawo a gyara min ne an gyara min to zan ce ya gyara ya yi kyau tunda dai na ga an gyara min matsala ne da kina gani ga buɗe wanga wuri an yi shi na don mata dama mata suna suka matsala ne ga gyaran mota a mata kan tuna muna hawa mota ya muna da matsalar gyaran mota ya shafi to sai ka ga kullum wanda ke kai gyaran motan ba wuri ba ne da mace za mu ji daɗin mu je mu kai don ni da yawa sai dai kai ma mai gida kullum gashi nan shi nake to Allah ya samu lokaci ya zo ya kai mini gyara in gani yanzu an samu wanga wuri sai yana so ina ina kawo musu sun mini juye sun kuma mini gyaran wanga da na kawo sunana malama farida to gaskiya can dai akwai rishin walawa sai ka tsawwala na taba kai can to daga ma hanyar shiga sai na ga ana ta kallo ana ta kallo na kuma gani da yara ba wurin zama kamin nan aka gama mini gyara duk yaran sun tsawwala zan sha kaza yunwa nike ji kaza to nan kuma ga waje can inda za mu zauna ko abinci kana iya zuwa da shi ka ci wurin babu wanda ke kallon ka yanda ma suke kallon sai kaman wani kalan halitta ne ya shigo wurin irin kaman ba su saba ganin ana kawo gyaran mota ba to gaskiya alhamdulillah duk ma in zan kwatanta gyaran can da aka yi min shi ban da sake wanda zan ce mishi bai mini ba amma sunan da suka yi mini bayan na tahi akwai inda na dan kara ganin matsala da na kira sai aka ce in dawo da shi kuma ba su kara cewa an ba da kuɗi ba gyara min ɗaya an kai ni tahi amma in can na wajen maza sai su ce to kamar cajis din shi ya gyara amma sai an kara an tambayi ka wani abu kuma ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Hadiza Kyari. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku. Ku huta lafiya.